فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata daren laraba ɗaya ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da takwas, wanda ya daidai da sha shida ga watan juni shekara ta dubu biyu da ashirin da shida meladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima rodan gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhasul fiqhi نا مفتي العام الشيخ الدكتور صالح الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى عندما كان أتكين كتاب الزكاة أجيرن قانن كراتون وانا اللتاكي وانا نشيني مجلسينا تريبيو دأكو kafin mu shiga karatu yana da kyau mu ƙara faɗatar da juna dangane da ababen da mutane suke yi na bidi'a na sabuwar shekara ta musulunci a musulunci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai karantar da mu yin buki ko gaida juna na sabuwar shekara a musulunci ba wanda ko wani ba yahudi kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim ya samu sayyidina umar dan khattab Allah ya kara yadda a gare sa sai ya ce masa mu yahudawa inda buɗe wata aya ta sauka a cikin littafinmu na attaura kamar yadda ta sauka a ƙur'ani za mu mai da ita biki duk shekara muna yinta sai da Umar ya ce mai wace aya ce sai ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yace da mu yahudawa aka sako da ayan nan da duk shekara in ta za mu yi biki akai sayyidina Umar yace a gabana ayan nan ta sauka kuma ina wurin da ta sauka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mu yin biki ba bukukuwar musulmi guda uku ne guda biyu shekara guda ɗaya duk sati shine a ƙaramar sallah da babban sallah juma'a ita kuma duk sati take zuwa amma kuma ba a karantar da mu yin wani biki da sunan sunansa biki ba saboda shi yana zagayewa ne duk shekara yadda ka saba yin addu'a in an ga jinjirin wata haka za ka yi addu'a idan aka ga jinjirin watan sabuwar shekara amma wai da sunan wani addu'a ko wasu na filfili na dare ko wasu azumi da sauransu babu kamar yadda shekul islam ibn taimiyya allah ya ji kansa da rahama ya ce babu wani azumi a watan muharram sai tasu'a da ashura ya ce shi ne ya tabbata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa wanda ya ce yana kankare zunubin shekara to kaga wannan shi ne shari'a ta karantar da mu sai mutum ya fara kidayawa daga yau rana ta taɓaye azumi zai fada laraba laraba ne laraba zai fada ba alamis ba tara tara laraba goma alhamis tara laraba goma alhamis haka idayar take to kaga wannan sai ta kintaci laraba da alhamis kaga ya zo daidai laraba kai azumi alhamis zaman kaga in ka saba yin litinin da alhamis ka jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya za ka samu ladarka Allah muke roƙo ya karɓa mana kuma ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu bisa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira malam yace wa itadul baha'im allati tajibu fiha wato yayan da dabbobi suke haifarwa bi ma'ana abinda dabbobi na ni'ima rago akuya da kuma sa da raƙumi abinda suke fitarwa na 'ya'ya? wanda zakka yake hawa kansu shi ma yana da ƙa'ida wanda shari'a ta bada wa rukhut tijara da kuma ribar da kake samu na kasuwanci hauluhuma haulu asmihima shekararsu bi ma'ana cancantansu a fitar musu da zakka shine daga asalinsu ita dabba ba sai ta shekara ba ana ganewa in dai kana kiwon dabbobi ba sai ta shekara za ta fitar mata da zakka ba sai ta kai adadi da ake bukata idan ta kai adadin misali sai a fitar mata da zakka shi kuma riba da kake yi kake samu na kasuwancinka idan ka tara shi da uwar kuɗi in ka haɗa jimillarsa sai ka fitar masa da zakka shi ne ke malin ya ce fala yushtaratu an ya'ti alaihi ma haulun mustaqillun wa'annan ababen guda biyu zakkan dabbobi da ribar da kake samu na kasuwanci ba a taɓa sharɗanta mata sai ta shekara ba idza kana asluhuma qad balagha an-nisab in tushen ya kai nisabin zakka sai a fitar masa da zakka yanzu misali sai ka siya dabbobi kana ciwo awakai musamman cin awakan nan na kasar waje kaga suna haihuwa da yawa sai ka siya guda ashirin da kuma Allah ya taimake ka guda ashirin ɗin nan guda hudu ne kaɗai maza duk sauran mata ne kaga a wata shida za ka sami ƙila arba'in da biyar ko hamsin da biyar saboda za ka iya samun mai haihuwan biyu a ciki za ka iya samun mai haihuwan uku kuma za ka iya samun mai haihuwan hudu a cikinsa har biyar to yanzu kaga in suka yi suka yi wata shida a hannunka za su haihu kaga ashirin mata guda nawa kenan mata guda sha shida to mu kaddara dukkansu sun ɗau ciki da suka ɗau cikin nan kaga mu kaddara cewa kowace ta haifi guda biyu ko wata ta haifi uku to kaga automatically za ka ga ka samu wajen arba'in da 'yan kai ko hamsin to suna gama haihuwar lokacin da ya kai adadin arba'in kaga mai shekara ba aiko sabta ce to ai mai shekara ba to yanzu zakka ta hau kan wannan dabbobin ana ganewa za ka fitarwa da wannan zakka ka yi kasuwanci kana da uwar kuɗi a ajiye a account ɗinka sai uwar kuɗin kuma ya cika ya kai nisabin zakka sai kai kasuwanci sai ka samu riba misali sai ka samu riban miliyan goma miliyan sha biyar ko na ashirin kaga in ka zo da shi kuma za ce wannan riba ba ne ba ruwan shi da zakka za ka haɗa shi ne da me uwar kuɗin to yanzu zakka ya hau kansa ai kaga shi yanzu za ka ce ai bai shekara ba ana ganewa ba za ka ce ai mai shekarar ba zakka a kansa a'a za ka fita masa da zakka malam ya ce fa in lam yakun kazalik in kuwa ba haka ba ibtida alhaulu min tamamihima an-nisab sai a fara kidaya shekarar daga cika nisabin misali babba kamar wannan misalin da na buga mana in suka kai arba'in to zakka ya hau kansu bai kai ba ba zakka a kai haka ma kaga da awakai da raguna dukansu sun fi ɗaya ne in sun kai arba'in to daga zaran sun kai arba'in kana da ashirin kana da talatin da tara sai aka samu biyu ko uku a cikinsu suka haihu yau to daga yau zakka ta hau kan wannan dabbobin za ka guda ɗaya ba gaba za ka ce ai kana jiran sai ne sai shekara ta zagayo ba malin ya ce wa mallahu dainun alamu mu'sirin haka kuma mutumin da yake da bashi akan wani mutumi da yake cikin kunci mutane da yawa ba su san sirrin ka ba mutumin da ya shiga kunci aro za ka iya samun aljanna ba hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari daga cikin waɗanda suka shuɗe gabaninmu wani mutumi ya taqadha nas yana ba mutane rance idan ya tura yaransa karɓar rance sai ya ce musu khudh ma yasur watruk ma asur la'alla Allah yatajawazu 'anna idan kun je wanda ya ce yana da shi a cikin ɗakin da na baki in ya ba ku ku karɓa wanda ya ce ba yi da shi ku ɗaga masa ƙafa kar ku matsa masa ni ma ina fatan Allah ya ɗaga min ƙafa da wannan mutumin ya mutu sai aka duba lalitan ayyukansa na alkhairi da sharri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam ya'mal khairan fat bai da aikin alkhairi sai Allah ya ce ya masa tambaya kana da wani aikin alkhairi da kai ke yi lokacin da kake duniya ya ce shi iya saninsa gaskiya bai iya tuna wani aiki na alkhairi ba sai abu guda ɗaya Allah ce menene ya ce ni ɗan kasuwa ne nakan ba da rance amma nakan tura 'ya'yana da masu min aiki yaran aiki na sai in ce musu wanda yake da shi in ya baku ku karɓa in na tura su wanda kuma ya ce ba yi da shi kakku matsa masa ku daga masa kafa ina fatan Allah ya daga mun kafa sai Allah ce kai ma na daga maka kafa tafi na ya ce maka shiga aljanna shine fa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara idan ya kasance mutum yana cikin wani kunci ka daga mai kafa zuwa lokacin da shi ma Allah ya yalwata masa da zai iya biyan bashi to ina ga wanda zai ba da bashi ya ce sai ka sa interest a ciki inda wancan mutumin da zai karɓi bashin a hannunka yana da abin da zai yi da kuɗi zai tambaye ka ga ba zai tambaye ka ba ka kaga ashe ranta mai da kai taimakonsa kai to ba zai zama dan ka taimake shi ba sannan kuma ka ƙara ka kaga wannan ya zama zalunci shi sa ne ba za ka ga babu alkhairi a cikinsa sai sharri tunda Allah ya tsine mu mai cinsa Allah shi ne da mu malam yace wa in kana shine sai ya fa innahu yakhruju zakatahu idha qabadahu li'amin wa'idin kai da ka da wannan rancen zaka fitar da zakan wannan rancen idan ya zama ya shekara ai ajiya ce ko ana ganewa sai ka fitar mai da zakansa tunda yana ajiye kuɗi ne baya hannunka amma kuma naka ne aiko saboda haka in ka karɓe shi ya cika shekara sai ka fitar mai da zakkan shekara alas sahih a magana mafi inganci wasu daga cikin malamai suka ce a babu zakka a kansa saboda ai bai shigo mulkinka ba bai shigo hannunka ba duk da naka ne sai ranar da ya shigo hannunka yake zama mallakinka da za ka iya tasarrufi da shi don ko da bukata ta taso maka a kansa ai sai dai ka je ka yi ka roƙi wancan ya baka aiko kaga to tunda bai shigo hannunka ba ai bai zama mulkinka cikakke a hannunka ba amma magana mafi inganci idan ya cika shekara za a fita masa da zakka sai malam ya ce wa in kana lahu dainun ala mali'in bahilin idan ya zama na cewa akwai bashi a kansa cike wanda ya kokari fa innahu yuzakkihi kullu amin to shi wannan zai dinga fitarwa wannan bashin duk shekara zai dinga fitarwa wannan bashin zakkansa saboda kana da bashi a can kuma kana da bashi a nan amma kuma kudin ya cika kuma ya kai nisabin zakka kuma yana nan a ajiye to za ka fitar masa da zakka duk shekara wa ma u'idda min al-amwali lil qunyati wal isti'mal amma duk dukiyar da aka tattale ta don ajiya da yin amfani da ita fala zakata fihi wannan babu Zaka a kansa malam sai yake kaduri sukuna kamar gidan da kake zauna a ciki ana ne gidan da kake zauna a ciki misali sai ka siya anguwa guda ko ka siya gidan wannan ka kara da naka ka siya wannan ka ga katon wuri ne kenan ko to wannan ka ajiye ne saboda amfanin kanka ko da ba mutane a ciki amma ka ajiye saboda amfanin kanka ne ila yaranka sun fara girma sai ka ce za ka ba su wuri su zauna a cikin wannan wuri to wannan babu zakka a cikinsa saboda daman ka ajiye ne don amfaninka personal usage ne ba wai ka yi ba ne don ka siya sai ce wasiyadin bazala da kuma tufafi da mutum yake amfani da shi kana da tufafi da yawa wani tufafinsa in aka ce za a je shi ai jarin wani ne ko? tufafinsa ai jarin wani ne saboda za ka ga yanayi yadda yake sa tufafi masu tsada wani fa ba ya sawa sai zina ko? to kuma inda za ka duba shelf ɗinsa da tufafin da yake sawa kullum ana mai ɗinki ko kuma duk wata zai yi ɗinki kuma zai ɗinki za ka ga guda hamsin ɗari wani ma ɗari uku wani ma na shekara bai gama sa su ba an ƙara ɗinka mai wani to kaga wannan in ka tara su ai ba ƙananan kuɗi ba ne to kaga wannan shi ma babu saboda daman can kana amfani ne da shi wa asasin manzil da kayan ado na cikin gida dan wani kayan adon in ka daga shi ai ba karamin kuɗi ne, amma ka siya ka ajiye shi a gida saboda dai amfanin ka a cikin gida wannan shi ma babu zakka a kansa wasayyarat da kuma motoci wannan ka shiga gidansa za ka irga mota sai ka biliyan kuma amma duka motoci ne na ne na hawa to wannan in ya ajiye su dan hawa babu zakka a kansa wani yana da ne, yana da waye yana da waye yana da waye duk ga nan ya jera su to ka ga ita kadai ma ai ba karamin kuɗi bane ai to in dai ka siya ka ajiye dan amfanin kankare wa'annan motocin duk yawan su babu zakka a kansu والدواب المعدة للركوب والاستعمال haka dabbobi da mutum ya tattala dan ya hau kasan wani yana son nita sai ka ya ce ma ya tara dawakai guda talatin ko guda arba'in yana ɗan sukuwa yana ɗan tashi ya ɗan zagaya da su yana hawa to irin wa'annan su ma babu zakka kansu saboda yana hawa ne yana amfani da su amma duk abin da ka ajiye don kasuwanci to shine wanda zakka zai hau kansa amma duk abin da ka ajiye don kana so ka amfana da shi kana amfani ne da shi na gida ba na kasuwanci ba to su irin wa'annan abubuwan babu zakka a kansu komin tsadansu komin yawansu babu zakka amma kuma ba a yi wa Allah wayo an gane in ka asali ka siya ne don ka siyar amma sai ka ajiye Ku ka samu dama sai ka sai ka ja ah, ba to Allah ba za ka mai waye ba ana bin wannan zakar kuma sai ka fitar maka amma in dai ka siya ne dan amfani sai wani ya zo ya matsa maka yana son motar kuma sai ka ji ka samu riba sai ka ce bari ka siyar saboda ka yi replacement ɗin motar da wata kwatankwacin ko wacce ta fita wannan babu laifin da daman asali ba ka siya bane don siyarwa amma in ka siya ne ka ajiye saboda in yayi appreciating za ka siyar to wannan zaka zai hau kansa idan ka fitar malam ya ci gaba da cewa wa ma u'idda lil kira'i haka kuma gidajen da aka ajiye ko kuma duk abin da ka ajiye don haya shi ma ka ajiye shi ne saboda kana so ka bada shi haya to shi ma babu zakka a kansa sai malin ya ce ka ce, kamar motoci su siya motoci saboda ne kana bada ana maka uba ana kawo kuɗi to kaga babu zakka kan motar sai abin da ne ya ajiye maka na kuɗi sai malam ya ce wadda kaki da kuma shaguna ka gina shopping mall mall ne ka gina rantane ne gari guda amma shi a karantar wannan mall din babu zakka sai abin da ya ajiye na kuɗi kuma in kuɗin ya kai nisabin zakka kuma ya shekara to sai a fitar masa da zakka sai ya ce wal da kuma gidaje kar ka gidaje da dama kuma ka sa haya ana biya kana da estate kana da gidaje masu tsada masu kyau a anguwanni wanda suke da daraja to wa'annan gidajen ba zakka a kansu amma kuɗin da wannan gidan ya ajiye maka in ya kai ni samun zakka kuma ya kara, to za ka fitar mai da zakka sai malam ya ce dukkan wa'annan fala zakka ta fi asalihi asalin shi gidan da motocin babu zakka a kansa wa ma tajibu zakatu fi ujratihi zakka na hawa kan ladan abin da ya ajiye na kuɗi idza balagatin nisaba idan kudin ya kai nisabi bi nafsiha karan kanta aw bi dhammiha ila ghayriha ko kuma kudin da kai nisabin zakka ba amma in ka hada shi da wanda ke tare da kai zai kai ne zai kai zakka in aka hada nisabin zakka ta hau kansa saboda an hada shi ne wahala alaiha alhaulu kuma shekara ya riski wannan kudin a haka ya haɓaka ne ba kuma ya sauka daga asalin nisabin zakka ba to wannan zakka ya hau kan wannan to kaga akwai wani kuskure da mawadata suke yi sai malin ya kulle gabar da shi sai ce wa man wajabat alaihi zakatu duk mutumin da zakka ya hau kansa summa mata qabla sa'an sa'annan ya mutu kafin ya fitar da zakka wajaba ikhraduha min tarkati wajibi ne magadansa su fitar da zakkan kafin a raba gadi a wannan karatun kaga galiban wani ma ya'yan ba sa sanin cewa ya fitar da zakka sai dai a cewa ne ya fitar da zakka to in lokacin zakkanka yayi yaranka su san cewa lokacin zakkanka yayi in ka fitar ka sanar da su saboda ne su san cewa ka riga ka fitar da zakar saboda in aka zo kara su to dole ne fa kafin a cire gado sai an cire zakka saboda dama ya tara kudin kai kai da kuma ka tara ka tafi to haƙƙinka ne don kai Allah zai tambaya to a cire maka don in ka je kabari sai Allah ya turce ka a kai tun da haƙƙi ne kafin ka mutu zakkan ta hau kanka amma kana wani yanayin da ba za ka iya ba kaga wannan shine amfanin sun sani cewa babanmu duk shekara lokaci kaza yake fitar da zakka kuma kila yana kwance ba lafiya ba zai iya sarrafa abin ba to ku kaga yanzu ya kama su wajibi su zauna su kidaya sannan sai su fitar ma da mahaifinsu in Allah ya tada da sayani ke daman abin da ake fata kenan in ya tafi kaga Allah ba zai tambaye ka akan wannan haƙƙin da ke kanka na wajibi ba ana ganewa shine sai malam yace fala tasqutu bil maut dan fa ya mutu zakkan fa ta fada kansa ba tana nan li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam malam yace saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa dainullahi ahqqu bil qada'i bashin Allah shi ya fi dacewa a biya to kai kuma bashi ne ka ci ka da Allah saboda kudin ai aro ya baka to kaga yanzu ka fitar in Allah ya kaddara baka da ikon fitarwa kaga ƴaƴanka daman ka gaya musu duk lokacin da zakka nawa ya kai kuma akwai wani dalilin da ya hana ni iya fitarwa saboda kila rashin lafiya to ina so ku fitar min saboda sun san lokacin da take fitarwa lokaci na yi kaga sai su fitar in kuwa baka gaya musu haka ba kuma Allah zai kaddara ka zo ka mutu kaga su ba ruwansu ba sa ma tunanin wannan saboda su yanzu duk abin da zai kawo musu gidi a wajen gadan su ba sa so ba fa su suka tara kuɗin ba kuma ba su san da ka sha wahala ka tara kuɗin ba amma su suna ganin za ka yi musu ji'i a gadansu. su to kaga gara ka gaya musu su sani kuma ka rubuta don in lokaci yi a fitar don haƙƙi ne Allah zai tambaye ka ba su zai tambaya ba to kaga ɗan da yake da tausayi ga mahaifinsa ai abin farko da zai fara bincikawa kenan ba wanda zai ce a shi bai yadda ba Allah ka shirye da mu malam ya cigaba da cewa rawahu al-bukhari wa muslim wa ghayruhuma wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito da waninsu da abdullahi ɗan abbas sai malam yace fa yakhrujuhuma al-warithu aw ghayruhu min tarakati al-mayyit sai magada su fitar da zakkan wannan dukiyar ko waninsa daga cikin wa'anda shi mamaci ya bari kila yi da ya'ya amma yana da ne yana da yan uwa na jini kai, ko li'abbai to kuma ba yi da iyaye kaga za su samu gado ko da yana da mata in ba yi da ɗa kaga za su samu gado na dukiyarsa to kaga daga nan sai su cire masa zakkan dukiyar tukunna li'annaha haƙƙun wajibun malam yace saboda irin wannan zakka ce haƙƙi ne wajibi akan mutum fala tasqutu bil don dan mutum ya mutu wannan zakkan ba ta taɓa faduwa a kansa tana nan Allah na bai shi wa dainun daynun fi bashi ne akan wannan mamacin yajibu ibra'uhu minha ya zama wajibi a barrantar da shi daga wannan bashin da ke kansa to wani lokaci akwai wani bawan Allah da ke gaya min ɗani ‘ya'ya ne babansu ya rasu sai aka samu abokan mahaifin suka yi ta kawo wannan suna zaune wani ya ce yana bin babansu miliyan hamsin suka ce ya kawo shaida ya ce ba yi da shaida saboda abokin harkar baban ne kuma su sun san shi sai kuma shi sa kana da abokai mutanen kirki a kusa da kai za su taimake ka ko ba baka da rai suna zaune sai wani ya zo sai ya ce babansu yana bin shi kudi miliyan ɗari uku da hamsin sai ya kawo kuɗin me ya kamata su yi su cire hamsin ɗin ko su biya sai suka karba abokin uban yana wurin sai ce to wannan da ya kawo me yasa ba ku tambaye shi akwai shaida ko ba shaida ba sai suka yi shiru kaga tunda wannan karuwa ce kaga sun karba wancan kuma rabuwa ce ai sun kiyarda sai abokin uban ya ce ku cire hamsin ɗin kai ku bashi za su fara ya ce kai sai fa an cire to suna jin nauyinsa sai suka cire suka ba shi kaga ya taimake su ko bai taimake su ba ya taimaki abokinsa ko bai taimaki abokinsa ba kaga uban ya taimaka ba su kaɗan karan ba saboda su yanzu ko da sun mutu Allah ba zai tambaye su akan wannan ba shi uban da bai cire ba kaga da bai biya bashin ba shi za a tambaya ko su kuma ba ruwansu kamar yaran da ake bin babansu miliyan ɗari ne suka zo aka ce za a fitar da zaka aka ce ah, za a yi rabon gado aka ce sai an biya bashi tukunna ake rabon gado suka ce ba ruwansu ai ba su suka ci ba ubansu ne ci gado ya ci bashin ba su ba saboda haka su a raba musu shi da ya ciwo bashi ya san yadda zai je biya su ba ruwansu wannan kudin nasu ne in ma malam ya ce ba zai raba ba sun san inda za su je a raba musu kuma wannan a nan garin to kaga a nan dole mutum ya yi takasansan Allah ka shirya da mu malam ya ci gaba da cewa babu babun fi zakati bahimatil an'am babi na musamman malam ya kulla wajen fitar da zakkan dabbobin ni'ima su ne dabbobin nan guda takwas rinciya da rago kaga biyu kenan bunsuru da akuya kaga hudu kenan sa da saniya kaga nawa shida kenan raƙumi da raƙuma kaga takwas su ne ake kira bahimatul an'am yadda ake fitar da zakkan wa'annan dabbobin kaga duk mai kiwon dabbobi sawa'un a gona ne ko a gida yana buƙatar sanin wa'annan ƙa'idoji saboda kada ya fada cikin saƙon Allah ko kuma ya jefa kansa cikin bala'i malin ya ce i'lamu anna min jumlatil amwali allati ujiba أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام malam ya ce ka sani anna min jimlatil amwal daga cikin dunkulallen dukiya allati aujaba Allah fiha zakata wanda Allah ya wajabta zakka a ciki bahimatul an'am akwai dabbobi na ni'ima wa hiya al-iblu malam yace shine raqumi wal baqaru da shanu wal da kuma awakai ko awaki bal hiya fi tabi'atil amwali zakawiyya malam yace wa'annan dabbobin suna daga cikin dabbobi da dukiyar da ake fitar musu da zakka faqad dallat ala wujubi zakati fiha al ahadith sahiha malam ce akwai hadisai ingantattu da suka yi nuni akan fitar da zakka ga wa'annan dabbobin al-mustafiba hadisai ne masu yawan gaske عن Nabi'u, صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah tsira da abincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa wa katabahu fi sha'niha malam yace aka yi rubutu a sha'anin wa'annan dabbobi wa kutubu khulafa'ihi ma'rufatun malam yace khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanannu ne sun yi rubutu akan wannan gaba bi sun yi bayani mashhuratun fi bayani fara'idiha wanda bayani akan aikin nan farilla ne akan kowa wanda yake kiwon dabbobi ya shahara a rubuce wa ba'asa as-su'ata lijabayatiha min qaba'il al-arab hawla al-madina ya aiki waɗanda ake sanya su su je su karɓi zakka na dabbobi a ƙauyuka da birane da cikin ƙabilun larabawa a gefen madina wa da waninsa ala imtidadi sahatil islamiyya wannan yana tafiya a fage na addinin musulunci abu ne wanda yake sananne fatajibu zakatu fil ibli wal baqari wal ghanami bi shartayn sai zama wajibi ne a fitar da zakka a raƙumi da kuma shanu da kuma awakai da shartai guda biyu A na farko, an نفرقو أن تتخذ wa ونقل للعمل idan ya zama na cewa waɗannan dabbobin an ɗauke su ana ciwata su saboda su hayyafa kaga suna ƙara yawa kenan ko lalil amal ba wai an ajiye su don aiki ba kuma akwai dabbobin da ake ajiye su don aiki kamar yadda 'yan kauye suke yi su siyara shanu suna kiwata su saboda suna noma da shi to kaga wannan shi ba zakka amma wanda aka ajiye saboda ana so su dinga hayyafa su taru da yawa to wannan zakka ta hau kanta annaha hina idin tafsuru manafi'uha saboda yawan da take yi sai amfanin sa zai karu ana ganewa wa yuqibu nama'uha sannan ta zai yi yawa bil kibari wal nasl za su girma kuma za su ta hayyafa kaga sun yawa malam yace fa kamalat al muwasata to anan tana daukan a dinga tunatar da juna akan haka saboda suna haɓaka suna yawa dole a fitar musu da zakka الشرط الثاني na biyu. an ta kuna sa'imatan ya zama na cewa ana yawo da ita ana yawo da ita tana kamar yadda fulani suke yawo da dabbobinsu dabban da aka cirke ta a wuri ɗaya ana ba ta abinci daban take da wanda ne ke kaɗa ta kiwo ai ra'iyatan tana kiwo ana tafiya kiwo da ita "Ni qawlihi sallallahu alaihi malam yace saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi kulli ibilin sa'imatin fi kulli 40 ibnatu labun yace duk raƙumin da ake kiwata shi ake kada shi ya je kiwo rako shi ya dawo akwai zakka a cikin kowane 40 daga ciki za a fitar da iblatu labun wato wacce ta gama shan nono rawahu ahmad wa abu dawud wa nasa'i wannan hadisi imamu abu dawud da imamu ahmad da imamu nasa'i suka rawaito da isnadi ingantacce shine sai ce wa ar-ra'yu idan an ce sa'in aw sa'ima ita ce wacce take ake kada ta ciwo fala tajibu az-zakatu fi dawabi tu'labu bi alafin ishtarahu laha ba a daura zakka akan dabbar da kake kiwata ta a gida kake ibo mata je ka siyo mata abinci kana bata au jama'ahu min al-kala ko kuma ka je ka ibo yayi a daji ka ibo ka kawo mata tici au ghairihi ko makamancin haka hada in kanat tu'laf alhaula kullahu au akthar wannan koda ya kasance ana bata abinci shekara ga baki daya ko fiye da shekara inda dai kai kake bata abinci to babu zakka amma in dai kana kada ka fita fiye da rabin shekara tana fita wani lokaci ne kake dan bata abinci to zakka ya hau amma in ka turke su ne a wuri ɗaya kawai kake ba su abinci ka je ka ibo abinci ka ba su su ci su yi ɓulɓul to wannan babu zakka a kansu amma in kana kada su ne yawo su je su yi kiwo ko kuma ka ba su je suna kiwo a wuri ɗaya misali mai gona ya nome ya ba su suna yawo da sauransu kaga za su dawo inda kuma aka ajiye musu don kwana to wannan zakka ta hau kansa amma ka ajiye su a wuri ɗaya sai ka je ka siyo abinci nan kauye ka za ka je ka siyo abinci ka zo ka basu saboda su yi girma ka siyar to wannan babu zaka, sai abin da suka ajiye maka na kuɗin an gane bambanci a wannan haka ya kamata mu ta sa'aya sai mu tashi akan awwalan zakatul ibn zakan raƙumi ya ake fitar da shi za mu ji ƙa'idojin da ke ƙarƙashinsa insha Allahu a majalisi na gaba in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu tafaita a cikin karatun da muke Na. na'am

su motocin da gidajen ba zaka a kansu su ne amma abin da suka ajiye na kuɗi in ya kai ne sabon zakka kuma ya shekara to za a fitar musu da zakka shi ne abin da aka yi magana shi dabba idan dai ka kai adadin da ake bukata ko da yau ka siya dabbobi guda talatin sai Allah ya kaddara a ciki akwai masu ciki guda biyu misali ka siya talatin da takwas sai masu cikin nan bayan sati ɗaya suka haihu zakka ya hau kansu shi ne bambancin ah, na'am fili da ka ajiye don amfanin kanka ba zakka a kansa ai ka ajiye ne don amfanin kanka Kasiya ne kana fatan kila in ka samu wani abu za ka bar inda kake ka dawo wurin sai wata rana wani bukata ya taso maka sai ka ka bar ka ciyar don ka yi amfani da shi wannan babu zakka yawwa sai in ka ajiye shi ne don kasuwanci shi ne tijara Allah ya mu dace kamar kuma haka kana kai shi ma shi ma in kuma ai mun yi magana sai idan ya kai nisabin zakka hada da kuɗin da kake da shi shine riba kenan shine a farkon karatun mu na'am na'am na'am na'am kasance kamar bayanin da kai daga baya aka samu a cikin aminai shi wasu suka tabbatar din ana mai su yi yayye su kiri suka iya alhali na ma'anar da an tsarar a kuma da an tsarar da su ba su da laifi eh suna da laifi amma shi yana shi ne mai babban laifi saboda ai lokacin da ya kamata ya fitar ya yi bai fitar ba Allahumma inda ba zai laifi a wurin Allah ba ya kwanta tun kafin lokacin cirewan yayi an gane har ya zo ya riske shi yana kwance to kaga wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma in yana da daman da zai cire kaga abin da yasa na kawo mana wannan dan mu fahimta da kyau galiban mawadatan mu wani zaka ga kuɗin shi ya kai nisabin zakka amma ba zai fitar ba sai Ramadan haka ne to kaga irin wannan akwai matsala kila sai bai kai ramadan din ba sai mutu kaga akwai matsala to shi sa kakka shartanta cewa wai sai ramadan in dai zakkanka ya shekara duk watan da ya shekara a kai kai ka fitar kakka ce sai ramadan ta zo za ka fitar don baka da lamunin za ka iya kaiwa ramadan kaga yawanci abin da ya sa na mana wannan misalin galiban mawadatan mu haka suka fi sai ku wanda kawai in lokaci ya yi zai fitar a galiban za ka ga a ƙa'idar kuɗin ba a ramadan ba ne amma shi ya mai da fitar da zakan a ramadan to kaga in lokaci ya yi dole ya gaya wa 'ya'yansa don su cire Allah ya samu dace wa alaikum salam na'am na'am eh babu zakka a kansa daman wannan na farkon ake so tunda ka fitar shi kenan wancan ka ajiye ne saboda wani dalili in ka siyar saboda kana neman kuɗi ya ƙaru kuɗin in ka ajiye in ya kai shekara kuma ya kai sabon zakka shine za ka fitar mai da zakka amma wanda Allah ce ka yi ka riga ka yi shi shine wa atu haqqahu yawma hasadihi Allah ce ka fitarwa kayan gona haƙƙin zakkansa a ranar da aka girbe shi aka gama fitarwa sai ka fitar mai to ka riga ka yi sai kuma ka ce bari ka ajiye saboda ya appreciate saboda wani dalili da ya appreciate ka siyar yanzu kuɗi ne naka ko da ya shekaran ka ajiye ba zakka a kansa tunda baka abin nan juya shi ba amma ne ba zakka sai dai in ka ƙara ka sabo shi ma sai ka fitar mai in ya kai saji amma wannan ka riga ka fitar mai na farko ko da ka ajiye a rungu kila saboda wasu dalilai ka ajiye har shekara ta zagayo ba ka a kansa shi daman na farkon shi ne ake bukata Allah ya samu dace na'am sana ne eh na gane ya'yan sun kai arba'in eh in dai sun kai arba'in zai fito mai zakka tun da adadin ake bukata an gane wa'annan adadin in ya ci gaba da redinsu za su girma ko ba su girma ba za su haihu ko ba za su haihu ba shi kenan ai sun kai nisabin zakka e aka ce ai eh, yangu yangu ne saboda haka a ai adadin ake bukata inda ya kai wannan adadin za a fitar mai da zakka kai ne na ƙarshe wa alaikum salam na'am eh, eh. ai mai karatun nan ɗazu hankalin na ina yana bacci ko yanzu ya zo? ok to shi wannan ba a fitar mai da zakka misali kana da plaza har muka buga misali da plaza kudin da plaza ya ajiye maka misali kana da plaza kato an baka kudi misali kila miliyan 100 ko 200 kaga ya kai nisabin zakka amma bai shekara ba to ba zakka a kansa in ka ajiye wannan kudin har ya shekara yana koda yana raguwa amma bai yi kasa da nisabin zakka ba in shekara ta hau kansa za a fitar masa da zakka ka gane haka ake fitar Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana dan uwa malam Abubakar Sabid da nayi magana shi cewa baya yana kwance ɗazu ya kira ni har ma ya mun tambaya yana samun sauki kuma ya ce don Allah a gaya wa 'yan uwa ya gode da addu'o'in da aka yi masa Allah ya ƙara lafiya da shi da sauran 'yan uwa musulmi wanda suke kwance a gida ko asibiti muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya ya sa ya zama kafara a gare su mu kuma da ya ara mana lafiyar ya ba mu iko ribatan wannan lafiya wajen neman yardansa. 'Yan uwanmu da suke cikin daji a karkashin wa'annan mayagun mutane muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da su muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kare ta daga sharrin wa'annan mutane duk inda suke ya Allah muna roƙon ka jefa wa wa'annan mayagun mutane baccin ashabul kafi kowa a cikin su ya gudu ya dawo cikin al'ummansa cikin iyalansa mu kuma muna roƙon Allah ya Allah idan zunubanmu ne ya jawo mana wannan ukuba da kake mana da wa'annan barayin dajin da yan daɗi bindiga da kidnap. ya Allah mun tuba ka yafe mana ya Allah ka yaye mana idan kuma da sa hannun wasu a cikin mu ko wajen mu ya Allah kai mana maganin su ka jefa musu bala'in da ba za su iya ɗauka ba ya Allah ka kare duk wani musulmi daga sharrin su ya Allah ka kare arewa daga sharrin wa'annan mayagun mutane ya Allah muna roƙonka duk yadda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu ɗauɗaure ne iyalanmu da shi wanda za mu taimakawa addininmu mu taimakawa yan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin hidima muna roƙon ka mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan wanda ya kofe da nasa da da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon cika da kalmar shahada duk lokacin da mutuwan mu ta zo idan kiyama ta tsaya muna roƙonsa ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk